في الإمام إذا سهى فسلم إمام يرى كما يسلم ثم سجد لسهوه في سجد سجد ركعنا ثم سلم قال سلامه من بعد سجوده للسهو كسلامه قبل ذلك لكي sallamewansa bayan sujadan ka na rafkanuwa sannan sallamewansa kafin ya yi wannan fil jihar wajen bayyanawa wa man khalfahu na bayan sama na min ba'da sujudi sahwi su ma za su sallama bayan sujudar rafkanwa kama yusallimuna qabla dhalika fil jihari wato dai a ce maka sallamewa ta liman da ta mamu da mai sallah shi kaɗai bayan sujada daidai take da sallamewa da ake daga sallah lafiya lafiya malikin وقال مالك رحمه الله في إمام مسجد إمامنا مسلاتين الجماعة أو مسجد من مساجد القبائل ko masallaci daga masallatan kabilu da rayuwar su can a wancan lokaci a galabiya anguwa ta ka zama kabila ɗaya ne kakan kakan kakan su guda ɗaya ne shi kadai je kama wurin wannan ya zo fi hayayyafa ya fi wani wane ne sai da an tada ɗan gari kabila kaza a ce kaisawa a ce wane ne a ce wane ne to haka ba su fai in mutum ya zo daga cikinsu dole narke zama irin su to kaga masallaci kamar munan sai ake masallacin anguwa wancan kuma masallacin juma'a sai ce to imam ne na masjidul jama'a aw masjidun min masajidil fa idza sallama falyaqum فإذا سلم فليقم ولا يقعد يتعشب zauna ba fi salawati كلها wata duka daya liman na masallacin jama'a liman na masallacin ango shi da ya a ce misali da za mu ɗauki masallacin wa masjidul jama'a ka ta kuna kowa da kowa ne kowanne kabila kowanne jama'a tsofaffin zama suna nan muna tare sababbin zama su ma muna nan muna tare da su in an gama sallar jima'a tsofaffin zama ka ga suna tasa da su wannan masallacin anguwa kaza tsohon masallaci ne wannan ma tsohon masallaci ne ya maji yi wannan ana gwana sababbin zuwa kuma ga masallaci sun yi menene kaga abin nan din kaga masjidu alqaba'ili in mun dauke shi a wannan mu kuma masjidul jama'a salawatul eh, kulli eh, aka ce to liman in za sallama falyakun in ya sallame sai ya tashi wa ya ka'udu fi salawati kulliha ba zai zauna ba a shi ne na mai risala idan liman ya yi sallame ba zai la su sabuta fi makani idan liman ya sallame a babin imamancin da jin na risala idan mutum sallame ba zai cigaba wani zama a wurin ba ga na haru sai dai ba ku da shi amma saboda mahimmancinsa za mu yi shi aka koji هذا من الإمام رحمه الله ومن daga yin haka daga liman idan liman ya sallame ya tafi rahimahullahu min babil adabi babi ne na ladabi babi ne na kankantar da kai idan ta tashi daga wurin tana nuna daidai kuke da kowa yanzu amma lokacin da ka hau kan mimbari kana kan mimbari ba ɗaya kake da jama'a ba ba ɗaya kake da jama'a bayan da kake kan mimbari dole ka faɗi dole ka yi daidai dole ka saka kan awa dole ka ce yi zauna dole ka ce yi ba dole ka ce mutum fita a lokacin wanda matsayin ka a lokacin amma ana tsallalewa sai ka tashi daga wajen yanzu sai nake muna daidai kuma ya koma matsayinsa amma lokacin da mutum ke yana kan matsayin annabi ne dole liman a ba shi daraja a ba shi martaban da Allah ya ba shi ma'ana sai ya tashi saboda shi zai kariyo da kansa ya kankantar da kansa khashiyata da kulin riya tsoron nuna kanka ishibu Eh, ya tafi liman ne kawai illa kawai wani kila matsatsi ne kaga idan misalin matsatsi da mutum ya san zauri babu laifin ba ne ana sallamewa dama can mutum ya sa matsatsi sai yi tashi ya koma gefe idan wani iyi gaba wani iyi mai nage wannan babu laifi wannan eh da matsatsi da kuma abin ne mai sauƙi ne an fita daga cikin ka'idin da lokacin da ake cikin doka an fita yanzu zama ta zai iya zama da so amma shi liman nashi dole ne shi nashi ko ba za ta dole ne ba in ba tsaya ba amma makaruhi ne shi gaba da zama daga cikin ladabinsa kaskantar da kafa ya sauka yanzu ya koma in ta fi inda za shi ko kuma ya zo cikin jama'a ko in ya karkace ma ana ganin ya ɗanyi amma dai da zai barin wurin shi ya fi da kwalwar yayi wal da girman kai على الإمام اقتداء بما كان يفعله الراشدون كوي دا أبن دا راشدين كان أيكا خليفه فيه وإلا فقد ورد في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه يكم تتكن توم تتكسر nan انظروا كده سنة صحيح البخاري مع شرح فتح الباري وهو المعمول به لا عند القاعدة الشافعية ومراعاة الخلاف مطلوبة dan nan ana cewa a tashi wannan na iya juyowa ne ya wa mutane ya kallo kila yana da magana ma yi ba dai malikawa wanda suka fi so mutum ya tashi خاصة في فضائل الأعمال منها الدعاء بعد بعد السلام wannan duka ana iya kawar da kai to da koma inda muka taso ina aka tafi kala ko wa amma idza kana imaman in imamu ne fi safari kaga ina zai tashi ji ana tafiya kamar limamin mu na gona aka yi sallah an gaba ko ina lokacin ku zo ba wani wuri ne na abin nan ba Ɗau ah, imaman fi fi fina'iki ko limami ne a gidansa ya yi baki a gidansa za su sallah zai sa da imami jama'a sai za sallama fa in sha'a ta naha in ga dama ya tashi shi ma wa in sha'a aqama wannan ya nuna dalilin tashin yana da manufa ba cikin rukunonin sallah yake ba manufa ne na mutum ya nuna ladabinsa da Eh, Allah ladabinsa ga jama'an da suke zaune tare da su wa in sha aqama kada sallama nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wahida annabi ya yi sallama baya nan ce yi sallama ɗaya bai nuna kwata kwata bai biyu ba amma ya yi sallama guda to wancan hadisan ne da iya da makaranta su mai nema ya iya ya karanta wa abubakar abubakar ma haka wa umar wa usmanu wa umar bin abdul aziz duk sun yi sallama guda guda ga mutum ba zai dasa ta jahilai marasa aiki ba ce duk wanda ya samu inda aka yi sallama ɗaya na ba ki nau'in gutsi ma ka san mutane irin wannan masu ta masu ka ce za ka ba su wani abu an ce ma irin ki ne mai girma a dukiya yara ne ka yi masa haka in ka samu yara a ajiye ce saboda su yi bincike duk wanda ya samu kaza zan ba shi kaza sai je bincika amma ba ka kallon al'umma musulma na kace wanda yi kaza zan ba shi kaza ya ga yanzu kai akwai wanda in an ce ma haka kawai ma ka ɗauko na ka ce masa gashi ko da kono aka sa maka da ka ɗauko ka ce masa gashi addinin musulunci yana da kayan su malaman addinin musulunci suna da daraja sun fi karfin ka wujijjiga su da naira ka dai wujijjiga malaman addini aka ce suna da darajar da sun fi karfin ka nuna musu naira su ai amana ne ma akan su bayyanawa Abdullahi, بن عبد العزيز al رجاء wal والحسن مالك إيشي رحمه الله عن حفين أن ابن عمر كان يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام وبه يأخذ مالك اليوم دوما مالك تيهقن في أبيه وقال مالك رحمه الله وإن كان على يساره أحد فرد عليه إن ربنا أبوها أو أنا ابو فيه ما يدعى مصر إيه na'am ya sallama ɗaya eh, in yi dama ya yi wa dama ya fita daga sallah kaga sai yi wa liman daga liman ya yi masa sallama ya masa shi ma ya mai da masa na in akwai a mutum shi ma ya mai da masa sallama da yi masa wannan abu ne haka muke tafiya din sannan wannan an an yi biyu aka tsaya haka shi ma duk abu ne ya yi matsalan musamman yau mutum ya yi yana ta faɗin maganganu a kan sallama ɗaya ya ishe ma gabu sai mata shi ibn wahab